Et ils le seront toujours. Hein. Ils seront aussi les derniers. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai, Ibrahim si Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar tara ga watan Afrilu. A cikin shirin za a ji cewa wani mai fashin baki ya yi bayani kan rikicin Rasha. Kamar kowane daren ranar Asabar yau ma muna tafa da amsoshin tambayoyinku. ku. akwai mu kuma da labaran wasanni da murtala faruk sanyin na kan gabatar za kuma a ji tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan ramadan to amma kafin nan ga muryan dauda da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran an ci gaba da kwashe farar hula a yau asabar a sassan gabashin ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita kwana ɗaya bayan wani harin makami mai linzami da ya yi sanadiyar kisan akalla mutane 52 a wata tashar jiragen ƙasa inda dabban mutane ke jira a kwashe su daga yankin da ke ƙara fuskantar barazana kafin harin rasha na bazata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ƙasashen duniya su mai da martani mai tsanani akan harin da aka kai a tashar jiragen ƙasan Kramatorsk a jiya Juma'a yana mai bayyana harin a matsayin alamar laifuffukan yaƙi ta baya-baya da dakarun rasha suka aikata yana kuma fatan zaburar da kasashen yammaci da ke goyon bayan ukraine da su ƙara ƙaini wajen taimakawa ƙasarsa ta kare kanta a wani jawabin bidiyo da ya fidda a cikin ɓacin rai zelensky ya ce duk ƙoƙarin ƙasashen duniya zai mai da hankali ne akan gano kowane minti waye aikata wani abu waye ba da umarnin daga ina makami mai linzamin ya fito wa ya kai shi wurin da kuma yadda aka cimma kai haran rasha dai ta musanta cewa ita ta kai haran haka kuma ta zargi sojojin ukraine da harba makaman don ɗora laifin kisan farar hular a kan moscow wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron rasha ya yi cikakken bayani akan yanayin yadda makaman ya tashi da kuma wurin da sojojin ukraine suke don karfafa muhawararsu masana daga kasashen yammaci da kuma hukumomin ukraine sun dage a kan cewa rasha ce ta harba makaman mai linzami majalisar wakilan pakistan ta sake wani zama a yau asabar don fara shirin kada kuri'a akan kudirin yanke kauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tambake prime minister imran khan a jiya juma'a da dare khan ya sake zargin amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kuri'ar ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi shugaban na pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya juma'a ta talabijin kan ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun kolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙila kaɗa kuri'ar da aka sa ran yi ranar lahadin da ta gabata. A zaman baya, mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta Khan ya ayyana kada kuri'ar ta yankan ƙauna a matsayin wadda ta sabawa doka, saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da zaben fidda gwani ke karatowa, jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya na ƙara fuskantar rikicin cikin gida a jihohin ƙasar abinda wasu ke gani ta yiwu ya kawo cikas a jam'iyyar wakilin muryar amurka hassan maina kaina ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rigingimun cikin gida a jam'iyyar a wasu jihohi irin su kano bauchi ogun da sauransu sai kara faɗaɗa yake akan haka na tambayi shugaban jam'iyyar na ƙasa sanata abdullahi adamu ko ta yaya zai fuskanci wannan kalubale? rigiman kano rigima ne wacce ban cika sauyi magana a kanta haka a rariya ba saboda kano yana da muhimmanci na da kima to amma abin da adam ya gada kenan wani lokaci ka ji ta da daɗi wani lokaci ka ji ta ba daɗi to amma ba da gaskiya da Allah za mu samu maslaha a tafiyan kano da ta take magana kafin lokacin zaɓe saboda banda abin da muka yi na kwamiti mu na sasantawa da aka fa magabatan jam'iyyar da dama sun yi yunƙuro yanzu jihar kebbi na ɗaya daga cikin inda rikicin cikin gidan jam'iyyar apc ke ƙara damarmalewa sunana zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi ina cikin matasan da ka ma jam'iyyar apc hidima rashin da muhaka mu samu na wasu jigajigan jam'iyyar apc a jihar kebbi suna komawa jam'iyyar pdp gaskiya abin bai da daɗi waɗannan matsaloli da sun kai faruwa a jihar kebbi mun san da cewa sun samu asali na tun daga zaɓuɓɓukan ward congress na mazaɓu zuwa lokal gama zuwa jiha har sun jam'iyyar apc ta rabo ɓangare guda biyu a jihar kebbi da ɓangaren mai girma gwamnan sanata abubakar atiku ba arewa gudu da bangaren sanata adamu aleru to ko ta yaya masana kimiyyar siyasa ke kallon irin wannan caccanza sheka da 'yan siyasar ke yi a daidai wannan lokaci dr abubakar umar kare babban malami ne a jami'ar abuja ni a gani na irin abubuwan da suke faruwa na canza sheka da 'yan jam'iyyar apc suke a jihohi irin su kebbi da kano da bauchi da sauransu abu ne wanda ba makawa sai ya faru da waɗansu su masu burin ganin cewa sun ci gaba da samun faɗa a ji a cikin jam'iyyar suna ga cewa yanzu ba su da gurbi a jam'iyyar sa'annan kuma za a iya cewa aski ya zo ga gaban goshi a halin da muke ciki yanzu ƙasa da watanni biyu kenan da lokacin da hukumar zaɓe ta ware akan cewa za a kammala zaɓukan fidda gwani a mika sunayen 'yan takara to su waɗanda suke fita ɗin a zahiri ganin suke cewa ba su da wani gurbi a jam'iyyar apc hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. to yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni a ci gaba da kawo maku fashin baki kan yakin da rasha ke yi da ukraine mai samun goyon bayan yammacin duniya wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya tuntuɓi mai fashin baki farfesa kamilu sani fage na jami'ar ado bayar da ke kano wanda ya fara da tambayarsa mafita sai ya ce in ka dubi usulin abin da ita kanta rasha take cewa ba ta yadda ba har ta kai ga wannan shine ba ta so ukraine ta shiga nato domin za a samu makamai to masu cin gajeren zango a kai mata har iyakarta kuma ka duba ita ukraine a tsarince a inda take tana kusa da bangaren moscow ne wanda kuma wannan bangare na moscow kusan fiye da kashi 60 zuwa 70 na rasha a wannan bangaren suke to kaga wannan in ba zama aka ba yanzu a ce diplomasiyyar ta kai ga an shawo kan ukraine kuma ga matsin lambar rasha an shawo kanta ta amince cewa ba za ta shiga wannan kungiya ta nato ba to shine kawai zai iya sa a samu kawo karshen wannan abu to kaga idan aka samu wannan su kamar su turkiya din suka shiga ita har aka samu ukraine ta yadda da wannan amerika kuma ta samu hanyar fita daga cikin abin kasashen turai su ma suka yadda da wannan za ka ga an warware shi ta diplomasiya ba tare da an kai shi a amma idan ya je har zauren majalisar ɗinkin duniya to tunda suna da kujerar naki rashi tana da shi china tana da shi amerika tana da shi birtaniya tana da shi su wa'annan ƙasashe guda biyar kowace ka taɓa za ta iya cewa ba ta yadda ba To, kafisa ta fuskar diplomasiya fa akwai wani uh, garan bawon da kasashen Afirka musamman Najeriya za su yi watakila ko wata dama da za su iya samu misali a sakamakon wannan rikici. To, babban damar da za su dai shine kamar an zo zauren majalisar eh, ɗinkin duniya babban zaure a nan za su tashi su yi maganganu su wanda zai nuna ba su ji daɗin wannan abu ba kuma su yi ƙoƙarin yadda za su jawo hankalin manyan ƙasashen su ga cewa an warware wannan takaddama musamman ta cikin eh, hanyar diplomasiya da siyasa domin abin kuma ai yana da tasiri misali ga batun gurɓacewar yanayi da abubuwa dai wanda dai daga ƙarshe kamar yadda hausa suke cewa idan giwaye biyu suna faɗa eh, ciyawa ce za ta sha wahala farfesa kamilu fai kenan a hirarsu da mahmud ibrahim kwari a shirinmu na gaba za a ji ragowar wannan hirar yanzu kam ga shirinmu na gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi mu bukar mamallakin gidan talabijin da rediyo amfani. Shin asalin mutumin wani gari ne? Kuma yaya batun iyali? shin da me al'ummar jamhuriyar Nijar za su fi tunawa da shi? Masu tambaya kwamar kaka mai yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da Madu Gambo Kairi da Masak. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani takaitaccen tarihin Lullugat. Mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi. To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi mu Bukar. Idan masu tambayar Kwamrad Kaka Mai Yiɗi da Alhaji Abubakar Gursuma Masak da Muhammad Larme Difa da kuma Madu Gambo Kairi Masak na saurare. Ga ansar da wakilinmu a Maraɗi Mansur Sani ya samo daga wani ɗan uwan marigayin kuma shugaban rediyo amfani a Maraɗi Bula Maligari wanda ya ce. alai mansur an aihi alhaji garema bukar ranar biyu ga watan biyu na shekara 1959 a garin maini surwa alhaji garema bukar dan kabilan babarbare ne ake cewa don alhaji garema bukar babarbare mutum ne na kasan maini surwa eh, kuma dan gidan sarauta ne na maini surwa eh, alhaji graham bukar yara ya rasu ya bar mata biyu da yara guda shidda ya cikin yara guda shidda babban namiji ne sauran karnan shi 'yan mata ne ɓangaren abin da ya shahi rayuwar shi dami dami ya yi kafin girma har ya zama fitaccen mutum eh alhaji graham bukar dai a takaice ya yi lakwal na 'yan jarida Eh, don shi jarida karanta shi yayi bayan shi ya yi karatu diya na karin ilimi sahu-sahu kuma eh, ya zo manto mutumin ne wanda nan da nan a wajajen shekaru tara shi ne ke sahun gaban 'yan jaridar niger wanda sun ka sa jarida mai zaman kanshi ta girku a niger tunda duk wahalan eh, girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma bayayi ba tunda da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya duk da haka bai taba fasa ba ci gaba yake hal abubuwa suka girku don iya cikin 'yan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiyya ma a kasan nan a wani irin matsayi ya rika ko a bangaren ah, gwamnati ko siyasa ko wani abu alhaji bukar bukara bangaren siyasa ya zama kwansaye na gunduma mene sorowa ya zama depute eh, national na eh, kasan mene sorowa ban da dan majalisar dokoki kenan alhaji garema bukara ya zama dan majalisar dokoki na gunduma mene sorowa kuma ban da wannan ya zama mashawarci na shi gunduma mene sorowan kan shi wanda ake ce ma kwansaye bancin haka eh, alhaji garema bukar ya zama shugaba na rediyo eh, na gwamnati bangaren damagaram da doso a bangaren abun da ya shahi hulɗa ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa bacin kafuwar gidan rediyo amfani da ina da ina ke da wannan amfani kuma wani irin tasiri amfanin ta daga wancan lokaci zuwa yanzu Eh, ka kasan na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda an ba a shirye ba kake baka iya yin jarida kai in ba namijin kirki ba ne baka iya yin jarida kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida paske ita jarida tana da wannan abubuwan in ya zamanto kai kasashen mutum ne zuciyarka kana da tsoro ko a maka kaza ko a maka kaza baka iya yin jarida ko ma gida ka zamna mutum ne wanda a tsaye yake komin ɗacin abu in gaskiya ne zai a yi shi kuma alhaji grema duk siyasar da ya yi a cikin rediyon shi bakka jin halakar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi kuna da yancin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku yanci ku yi shi ma ya siyasa shi a wancan lokacin yanda siyasa shi yake bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci kenan mutum ne tsayayyen mutum ne wanda dama ya ba shi dama wancan lokacin duk abin da yake na jarida ne in dai ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan don saboda mutane su ji ne ko me ke kasancewa da ina da ina rediyo amfani ta tasiri a kasar Nijar ta dalilin Garema Bukar ya kafa kuma ni za a iya cewa ko da yanzu da bayan baya rayu za a iya cewa amfani tana nan menene mutanen ma Nijar za su kalla su tuna garema. Ka san lokacin da aka fara girka amfani a cikin Nijar musamman mata maraɗi wannan a shekarar 1999 aka buɗe ta. Kahin ita an bude ta yame wancan sannan aka bude ta da magaran a 1998 sannan kuma aka bude ta difa aka zo ta kwanni duk radiyar nan lokacin da aka bude su shi amfani program ne gare shi na musamman wanda duk jihar da aka zo aka girga ta ba program din yame ke tasiri ba a program din yame na zaman kanta na jihohi na zaman kansu ana aiki da halshen jama'an da ke wurin don saboda su fahimta don kaga ya sha bamban da radio da talabijin da yawa wanda program nan yame ne duk duniya da duk ƙasa ake jin shi shi duk wuri in ya zo program din shi na musamman ne yake yi kuma da wanda za su tsaya su tahiyar da abun kuma alhaji graham mutum ne wanda ya baka shugabancin abu ya baka wuka da nama za ka tsaya kai aikin ka tsakani da allah ba tare da ka sa wani tsoro a zuciya ba tunda abin nashi ne amma shi zai tambaye ka kaiwa ne in muka yi abu kaza daidai ne ko kuma in zai sa ma kai ayi wani abu zai ce kaiwa ne ku yi hakuri za mu yi abu kaza ka gani mutum ne kuma wanda Allah ya shi babu girman kai ko kala zarratan cikin shi ni ban taba gani ba mai hali kamar irin na Alhaji Grema wanda zai zo kowa sai ya rungume shi kowa na shi ne eh lalle Alhaji Grema Bukar ya bar mu eh, yanzu abin sabo ne da saura tunda a cikin mutanen mu na gabas ɗaya ɗaya ne irin shi kai kusan ko babu ma wanda zai yi abubuwan da kowa za su yi amfani da shi shi mutum ne wanda in yi abun shi na kowa ne ba ruwan shi da bangaren shi kake ba ruwan shi ba bangaren shi siyasar shi kake a shi kayan shi na kowa ne kuma masu yin amfani da shi sun sani sun san kayan shi na kowa ne domin ne al'umma za su tunawa da shi ya ba da gudunmuwa a can me za su kallo su ce lalle garema ya yi wani abu a Nijar. ai alhaji mansur mutumin da ya wuce gaba da dukiyan shi da kayan shi a ba shi kashi a rihe shi kasu a yi menene ya kiyasai da ya buɗe ma 'yan jarida ai wannan burtali ne aka buɗe ma 'yan jarida da wanda kowa kusan ya bi a yanzu jarida kawai abu ya zama ratata kowa yana shiga a wancan lokacin in ka ce ma wani ya jarida bai yayi tunda ya san wata rana ba zai kwana a gidansu ba wani gwarzo za a kamanta shi dai a cikin aikin jarida wanda ya bar tarihi a kasar ne. Eh, kusan in na faɗi <laughs> kaka ce dan mai gidana ne eh, eh alhaji garin bukar a dan jarida mai zaman kanshi a Nijar ba a yi kaman shi ba Allah ji kanshi sai dai a gaba a yi kaman shi ko ta kowane fanni tunda shekara 25 ina aiki kalkashin shi samun kaman shi sai an daure tunda mutum ne komin shi sai over eh mutum ne wanda kuma wajen kyauta yayi nisa eh wannan banna ma iya misalta shi wajen kyauta yayi nisa sai dai Allah ya bashi ladan sai kuma tambaya kan tarihin lullugat wanda mun sha bayar da ansa amma idan malam yusuf bukar na tare da mu ga ansar da shugaban sashin tarihi na cibiyar arewa house kaduna dr salisu bala ya bayar kwanan baya frederick john lugad lugard an haife shi ne a india a wani wuri lokacin da mahaifin shi yake wannan yanki amma shi mutumin ingila ne sannan ɗaya ne ga wani da ake kira reverend frederick grover lugard wanda sai ne na wato kasar burtaniya wanda aka kai shi aiki a india a nan da kuma ya haifi lullugar a 22 ga watan janairu shekara ta 1858 sannan shi lugar yana daga cikin mutane 'yan legen asiri wanda ya zo yankin afirka kuma yana daga cikin waɗanda aka sa su aiwatar da tsarin irin na mulkin mallaka daga shekara ta 1901 zuwa shekara ta 1928 sannan ya yi gwamna a hong kong a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da bakwai zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyu sannan ya yi gwamna a nigeria gaba ɗaya daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da sha hudu zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha tara an kawo shi arewacin najeriya daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da casa'in da biyar daga ƙasar uganda a inda ya zauna ya yi aikin soja ya kuma tabbatar da mulkin mallaka a wannan yanki wanda ya kawo shi arewacin najeriya shine james goldi wanda yake shugaba ne na ɗaya daga cikin manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wanda aka kafa a nan najeriya wato royal niger company sannan ya zamanto kwamishina babba na ƙasar burtaniya hmm. daga shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara zuwa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da shida sannan an haɗa arewaci da kudancin najeriya daga a ɗaya ga watan janairu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha hudu a ƙarƙashin jagorancin shi Frederick John Delphi Lugard wannan inda da takaitaccen tarihi kuma ya zauna a yankin gabas ta tsakiya ya zauna a Afirka ta yamma ya zauna a kuma ƙasar Hong Kong wannan shine dalilin da ya ba da damar da aka kawo shi Najeriya. Yana da kyau mu fahimci cewa kafin da arewacin Najeriya da kudancin Najeriya da lugard ya yi a shekara ta dubu tara da goma sha hudu. Mm. akwai alaƙa mai ƙarfi ta fuskar tattalin arziki kasuwanci zamantakewa da mulki a tsakanin arewaci da kudancin najeriya mutane suna tafiya daga arewacin najeriya suna kasuwanci a kudu mutanen kudu suna tasowa suna zuwa arewacin najeriya ta fuskar kasuwanci sannan daidai da jihadin shehu dan fodiyo sai da ya kai wurin kafa daular ilorin saboda haka wasu masana tarihi suke cewa ko da lugard bai hada arewaci da kudancin najeriya sun zama najeriya ba da najeriya dama tana gab da za ta hade a matsayin ta na kasa guda hmm. amma wanda ya hada arewaci da kudancin najeriya da hmm. tarihi a zahiri wanda aka fi sani shine frederick john elfin lugard To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da wakilin mu a maradi mansur sani da wanda ya bayar da umarni haile haile da kuma injiniyan mu ni ibrahim kalamusi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Kungiyar kwallon kafar PSG ta kasar Faransa ta sha alwashin biyan kuɗi a kasa harfan miliyan 150 na rattaba hannun sabon kwantaragin shekaru biyu domin ci gaba da rike shahararren dan wasan ta Kylian Mbappe. Mbappe dan kasar Faransa mai shekaru 23 zai karkare wa'adin kwantaragin sa da PSG ne a wannan bazara kuma tuni da ya cimma yarjejeniyar kuɗi da kungiyar Madrid ta kasar Spain watanni da suka gabata. To sai dai kuma PSG din ta lashe takobin ci gaba da rike dan wasan ta kuma a shirye take ta yi masa ta yanzu zurutun kuɗi har fan miliyan 21 na gundarin albashinsa a shekara to sai dai rahotanni na bayyana cewa duk da wannan tayin ana ganin dan wasan ya fi sha'awar komawa real madrid fafutukar kungiyar manchester united ta ingila na samun shiga gasar cin kofin zakarun turai ta baɗi ya haɗu da kalubale a yau asabar sakamakon kashin da ta sha a hannun everton da ci da nema a wasan premier wannan ya sa mai horar da 'yan wasan kungiyar ralph rangnick ya zargi 'yan wasan da rashin kuzari da kwazo a wasan lamarin da kuma ya sa ya fito karara ya ce san kungiyar ba ta cancanci shiga gasar ta baɗi ba everton ta buga wasan ne na yau alhali tana kokawa da ajin ficewa daga gasar ta premier bayan kashin da ta sha a hannun abokiyar gwagwarmayar ta a ajin wato bonle da ci uku da biyu a makon da ya gabata rangnick ya caccaki 'yan wasan nashi da cewa san ba su nuna wata alama ta kwazo ko kudurin samun nasara a wasan ba wanda ya ce kuma hakan ya nuna rashin bukatar suna karkare kakar wasannin ta bana a cikin kungiyoyi hudu na saman teburin gasar premier wanda zai ba su damar shiga gasar zakarun turai mai zuwa a ɗaya bangaren kuma kungiyar kwallon kafar chelsea ta sauke fashin kashin da ta sha a makon da ya shige har sau biyu tare da lallasa southampton da zunzurutun ci shida da nema a yau a makon da ya gabata dai chelsea din ta sha kashi a cikin gidanta a hannun brentford da ci hudu da ɗaya wasan premier kano kuma ta sha wani kashin a hannun real madrid da ci uku da ɗaya a gasar zakarun turai shi ma a cikin gidanta to sai dai tun kafin soma wasan na yau mai horar da 'yan wasan kungiyar thomas tuchel ya bayyana cewa suna cikin jimamin koma bayan da suka fuskanta a makon jiya wanda ya ce suna kokarin yin gyara sakamakon kuma shine hushe haushin akan southampton da ci shida da nema sakamakon wasan dai ya sa chelsea din kara gyara zama a matsayin ta uku a saman teburin gasar ta premier yayin da babbar abokiyar takararta na kasancewa cikin kungiyoyi hudu a saman teburin gasar wato arsenal ta sha kashi har sau biyu a jere a makon jiya arsenal din ta sha kashi a gidan crystal palace da ci uku da nema a yayin da kuma yau asabar brighton ta bi ta har gida ta doke ta da ci biyu da daya wannan kuma ya sa tottenham da ta lallasa aston villa da ci hudu da nema a yau asabar ta haye ta zuwa ta hudu a tebur da maki hamsin da bakwai a cikin wasanni talatin da ɗaya yayin da arsenal din take ta biyar da maki 54 a cikin wasanni 30 murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria a gaishe ka yanzu kuma lokaci ne na sauraron tasirin azumi a wurin matasa albarkacin watan ramadan sunana malam ibrahim daga kuma su gana masallacin malam ya musa to mun gode ma allah da wannan shekara allah ya kawo mu to masha Allah an fara azumi lafiya kuma mun gode ma Allah azumi dai ni fa'idan da na ji shi a cikin jikina saboda gaskiya an kai azumi kana jin nishadi kuma kana jin garkuwan jikinka kamar ya karu ne kana jin saki a jikinka in dai kana azumi tsakaninka da Allah fi sabilla za ji kamar ya kara ma lafiya abubuwa da kake jin shi na ba daidai ba a jikinka zaka ga ya sake especially ma balle amfani da dabino wurin bude baki da ruwan zafi ko ko ko koti wala alhamdulillah mu da azumi muna gode ma Allah kwarar kwarar yana kara mana lafiya mun sakiya inda haka ma zai tafi da kullum mun gode amma har yanzu ma alhamdulillah azumi akwai fa'ida ciki kwarai fuskar ibada da imani wallahi yana sake ka kwarai kwarai kwarai don za ka ji kaman ibadan nan kai karan kanka kana kara ma yana kara ma kwarjini da himma kana kaman barkayi kamar ka kara ma fiye da da kamar kai in kai sake kana kamar kai an wuce an barka shi yasa yana bar kai ma kana kara kwazo kai wannan da insha Allah sama kuma shi Ghana wurin ibada ni abin da zan ce wurin ibada musamman sallan tarawih Allahu akbar abu ne da yake daga shekara she shekara shi yasa in ya zo muna sacrifice ne mu yi shi saboda wannan wata in ya wuce to she yawancin rai ni abin da zan ce kenan allah saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni ne ibrahim muntari ali gaskiya azumi wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da mu yi azumi kuma azumi akwai albarka akwai rahama sannan akwai gafara a ciki sannan kuma abu ne wanda yake in yana zuwa ana marmarin shi in zai tafi kuma ana kewan shi shi azumi abu ne akwai alheri mai dimbin yawa a ciki saboda alherin shi Allah ya ce azumi shi nashi ne To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaici. An ci gaba da kwashe farar hula a yau Asabar a sassan gabashin Ukraine da yaƙi ya ɗaiɗaita. kwana ɗaya bayan wani harin makami mai linzami da ya yi sanadiyar kisa akalla mutane 52 a wata tashar jiragen ƙasa inda dabban mutane ke jira a kwashe su daga yankin da ke ƙara fuskantar barazana kafin harin rasha na bazata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buƙaci ƙasashen duniya da su mai da martani mai tsanani akan harin da aka kai a tashar jiragen ƙasan garin Kramatorsk a jiya Juma'a. yana mai bayyana harin a matsayin alamar laifuffukan yaƙi ta baya-baya da dakaran rashi suka aikata yana kuma fatan zaburar da kasashen yammaci da ke goyon bayan ukraine da su ƙara ƙaimi wajen taimakawa ƙasarsa ta kare kanta majalisar wakilan pakistan ta sake wani zama a yau asabar don fara shirin kada kura'a kan kudirin yanke kauna da 'yan adawa suka gabatar don neman tambake prime minister imran khan a jiya juma'a da daddare kan ya sake zargin amurka da cewa ita ke kitsa shirin kada kuri'ar ya kuma ce ba zai amince da gwamnatin 'yan adawa ba idan a ƙarshe aka tsige shi shugaban na pakistan da ke fuskantar matsaloli da yawa ya yi waɗannan kalaman ne a wani jawabi da ya yi wa al'ummar ƙasar a daren jiya juma'a ta talabijin. Kan ya yi magana ne kwana ɗaya bayan da kotun kolin ƙasar ta yi watsi da ƙoƙarinsa na daƙila kaɗa kuri'ar da aka sa ran yi ranar Lahadin da ta gabata. A wani zama na baya mataimakin kakakin majalisar ɗan jam'iyya mai mulki ta kan ya ayyana kaɗa kuri'ar a matsayin wadda ta sabawa doka saboda wata ƙasa ce ta ɗauki nauyinta. To masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Hailu Haile wanda shi kuma ya haɗa sai kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.